وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس إشغرين رمضان هجرة تدبودة لهدود أربعين شدة يداتي لإشغرين وطن أوكو شكرة تدبودة لإشغرين دبيار زامو شغبة تفسير سورة الشورى لقى آية 27 إن شاء الله to wannan darasin yana dauke da bayanin hanyoyin arziki ah, babu shakka addu'a tana cikin hanyoyin samun arziki babu shakka ah, saboda Allah madaukake ya ce ud'uni astajib lakum ku kira ni zan amsa muku don haka addu'a tana cikin hanyoyin samun arziki waɗanda suka inganta daga manzon Allah kuma da za ka binciki addu'o'in da mutane suke yi mafi yawa za ka samu arziki suke nema da za ka binciki addu'o'in da mutane suke yi da kowa zai gaya maka sirrinsa um, abin da ya fi roƙon Allah za ka karas arziki yana ciki aron haka zai sadaka ta faɗi gaskiya a domin abinda Allah madaukake ya faɗa a suratul adiyati wa inna li hubbil khairi la shadidu." Allah ya ce shi ɗan adam game da son dukiya mai tsanani domin kalmata alkhairu ta zo da ma'anan dukiya a wurare da dama a cikin alkur'ani wannan kalma da ta zo a suratul adiyati ba wai ba ne dukiya take nufi innahu li hubbil mali la shadid shi dan adam game da son dukiya mai tsanantawa ne kamar yadda annabi Sulaiman yake cewa inni ahabbtu hubbal khairi inni ahabbtu hubbal khairi an zikri rabbi kaga yana nufin son arziki ya tsananta gare ni shi ke rufe da ahabbtu hubbal khair to amma me yasa babu arziki gashi mafi yawan mutane suna roƙon Allah ya ba su arziki to ya akai kuma babu arziki abinda ban gane ba kenan wanda annabi Muhammad yake kokarin karantar da mun karanta hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito Abu Huraira جابر بن عبد الله الأنصاري عبادة بن الصامت الأنصاري waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun rawaito hadisin nan daga annabi Muhammad manzon Allah yake cewa hanyoyin da Allah yake biyan bukatun dan adam ba guda ɗaya bane kaga annabi bai koyi komi ba sai dai kai ne baka sani ba saboda ka zaka zauna kana ta cewa ina ta roƙon Allah kaza bai bani ba saboda baka san ma gaskiyar saƙon manzon Allah ba sai Allah ya ce mu kira zai amsa Zai Muhammad ya gaya mana cewa Allah bai tabbatar mana hanyar amsa sa guda ɗaya bace bai ce guda ɗaya bace da a ce ya ce guda ɗaya ne to idan ka roki kuɗi sai ka jira kuɗi ko amma annabi ya ce ba ɗaya bane in imma an yu'ajjila lahu da'awatahu annabi ya tabbatar ana iya samun lokaci da zaka roki Allah ya biya maka ba shakka ba shakka da yawa suka roƙi Allah kuma su ga ijaba yanda ka nema kana iya samu amma kar ka dauka kaida ce Allah bai maka alƙawari ba saboda kai sa annabi ya kasa kashi biyu ko dai ka samu biyan bukata a duniya ko a lahira na duniya din kuma ba lalle ne ka samu abin da ka nema ana iya canza maka a baka tsaro a maimakon arziki kai ka roƙi arziki ne sai Allah ya canza sai baka wani abu daban saboda me saboda Allah ya fi mumini kishin ranka, Allah ya fi ka son ranka saboda ka yi sa zai zaɓa maka abin da ya fi maka alkhairi kuma duk abin da zai cutar da mumini Allah bai son shi to annabi ya gaya mana ko dai Allah ya gaggauta ma ijaba a nan duniya wa in ma an yasrifa anhu min as-su'i mislaha kaji abin da manzo Allah ya faɗa ta duniya din ma kashi biyu ne ko dai ya biya maka yadda ka nema ko kuma ya kawar maka da wata cuta gwargwadon yawan addu'an da ka nema ma bukatar da ka nema to in na lahira ne fa wannan guda biyu ne an yi da fira halahu fil akira ɗayan biyu ko dai ka samu biyan bukata a duniya ta yin da ka nema ko Allah ya canza shi ba ta yin da ka nema ba kuma yana iya mai da shi tsaro ko kariya ko ya baka lafiya akan abin da kai karima waɗannan duka suna cikin bayanan annabi Muhammad kuma hadisan nan sun inganta daga manzon Allah Za ka gani a sahihu turmizi hadisi na 3604 akwai riwayoyi da yawa da aka samu ba shakka saboda haka abinda annabi yake karantar da mu Allah yana da hikima Allah yana da hikima ta wajen biyan bukatun bayansa, saboda aka yi sa daga cikin sunayen Allah akwai alhakim wajibi ne musan da wannan alhakimu me sa ake kiran Allah alhakimu mai hikima saboda yana da hanyoyi da yake aji al'amuransa wanda sai baka sani ba ibnu qayyim jauziya a littafin safariqul kai wanda ya zo a shafin 161 ya ce alhakimu min asma'illahi alhusna alhakim yana cikin sunayen Allah kyawawa fakama ya furuju matsadurun an ilmihi wa kuduratihi kamar yadda ka sani in ji ibn duk abin da ke duniyan nan wanda aka kaddara samuwar shi to bai fita daga ilimin Allah ba wa kudrati ko bai fita daga ƙuduran Allah ba wa mashi'ati sannan bai fita daga nufin Allah ba abin da yake cewa duk abin da ka sani a duniyan nan to bai rabu da abu uku din nan ga Allah ba Allah ya san shi Allah shi ya ƙaddara shi kuma nufin Allah ne fa za, la ya yakhruju an hikmatihi wa hamdi. to sannan kuma duk abin da ka gani a duniyan nan baya rabuwa da cancantar ya yi godiya ga Allah baya rabuwa da cewar akwai hikimar da Allah ya dora shi a kanta duk abin da ke duniyar nan sai ibn al-qayyim da zai ce wa huwa mahmudun ala jami'i ma fil kauni ana ma Allah godiya akan duk abin da ke duniya komi ne ne komi ne ne ke duniya ana ma Allah godiya sai ibn al-qayyim yake min al-shar min al wa shar alheri ne sharri ne a nema Allah godiya ai ka ji manzon Allah idan abu mara kyau ya same sai ce alhamdulillah ya ala kulli hali kar ka dauka wai za ka yi ma Allah godiya ne saboda mai dadi ya samu mara dadin ma rahama ce ta Allah wallahi haka ibnu qayyim ya ce. sharrin da ke duniyan nan shi kansa da Allah zai nuna maka ilimin sa da hikimarsa sharrin ma da ke duniyan da sai ka faɗi kai ma Allah godiya ka ce mun gode ya Allah sharrin kansa akwai hikima da Allah ya tsara a kai sai ce hamdan istahaqqahu li zatihi wannan godiyar Allah yana cancantansa mazatinsa wa sadara anhu khalquhu wa amruhu kuma duk halittar Allah duk umarnin Allah yana tafiya da wannan hikima din saboda ka sai dai dan adam kawai a ce bai sani ba fa masdaru zalika kullihi an al-hikma wannan shi yasa ake kiran Allah al-hakim ko ne ne ka gani da wanda ya maka da wanda bai maka ba akwai hikimar Allah kai to amma ilimin dan adam kasashe ne nakasashe ne saboda ka akwai abubuwa da yawa da ba za mu iya ganewa ba har mu ba duniya amma babu shakka duk abin da Allah ya akwai hikima wannan magana ta ibn qayyim yanzu zaka ganta ah, sawa'iqul mursala yana mujallal shida. kaga ya gwada cewa Allah yana da hikima cikin al'amuransa to sai Allah ya bayyana mana daga cikin hikimomin nashi yace walau basatallahu walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده دا الله زي شمفد أرزكي غباي ayat da zama kai magana duk masallacin nan kusan kowa roƙon Allah yake arziki wallahi kowa roƙon Allah yake arziki ba ma masallacin nan ba duniya kanta sai inda ga dan adam yana roƙon Allah arziki to inda Allah zai ba mu arziki dukan saboda mun roƙe shi Allah ka ba mu sai kawo arzikin gaba ɗaya ba mu to kaga hikimar Allah kuma ta kawo Allah ya ce labagau fil ard da mugunta za su yi tai a doron kasa sosai kuwa saboda kana da shi ina da shi don haka ba ka daga mu yatsa sai kai mamaki kaga sai fada ko dama da zaran mutum ya ji aljihunsa ya shiga to ba abin da yake gabansa banda neman tsokana da za a yi wani ya takale shi duk inda shari'a ta kare sai an je innal insana la yatagha arra'ahu istaghna dan adam in ya yayi kuɗi, to ba tsoron Allah ba ba abin da ke takaita wallahi sharrinsa. to sai dai tsoron Allah kudu to don haka Allah ya san abin da ya halitta to ka ce kai ta roƙon Allah arziki bai ba ta ba a'a ya ba ta karanta ayan da kyau zaka gani. walakin yunazzil ashe kaga ya ka dan amma in ya tashi baka zai saukar da arzikin ne bi kadarin gwargwado yanda ba za a samu matsala ba misali a nan kai ta iya kafinta kana ta ko Allah ka bani arziki shike sai wani kira ka ce zo ka yi jinka ga abin da ya baka dan aibi kadarin ne ko wannan gwargwadon abin da zai baka gwargwadon mai da hankali kai aikinka a cikin amana an biya ma ka na rayuwa kai maka biya ma wancan arzikin da ka nema ya baka sai dai za ka yi mutunci ko bai baka ba ina laifi ka samu aikin ma har ka samu abin da za ka ci to za ka ga duk wanda ya roƙi Allah Allah zai bashi wannan babu shakka amma Allah zai baka ne gwargwadon yanda arzikin ba zai zama fitina gare ka ba ko kuma duniyar kanta amma ka san mu mun so idan muka ce Allah ka ba mu arziki sai saukar da biliyoyi kawai ke ga sunan kuje kura ba to matsala ce kuma ba ta ilimin tauhidi ba ko a ilimi ko a ilimi na zamani ilimin tattalin arziki shi kansa musiba ne yanzu misali a ce gwamnati ta yi ta buga kuɗi ta raba wa talakawa kai za ka ɗauka ƙasar za ka yi arziki talaucewa za ka yi ko ba haka bane to abinda Allah ya faɗa kenan saboda haka yanda shi yasa aka samu irin su central bank suna controlling kudin idan kudin zai yawa a takaita shi idan bukatu ne suka yi a inganta wannan shine ana controlling shi yasa Allah ya ce walakin yunazzilu bi qadarin yana sassautarwa ne gwargwado gwargwado kaga Allah shi yake gudanar da al'amuran duniya gaba daya sai ce innahu bi ibadihi khabirun basir Allah eh, bi kadari ma sha innahu bi ibadihi khabirun basir Allah mai da labari ne Allah mai gani ne game da bayansa kaga in Allah ya tashi saukar da arzikin bayan da kaso zai yi ba sai yanda ya so kai yanda kaso ka roka amma bayan da kaso ka samu ba ai da ya yace walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagau fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha abinda shi ya so don haka da'iman ka zai cikin masu godiyan Allah saboda Allah yana biyan bukatun mu babu shakka ba mu gane bane kuma Allah yana da hikima cikin al'amuransa to la shakka addu'a tana daga cikin sababi wanda ke sa sun ya samu arziki to amma akwai abin da ba mu sani ba da sau da yawa addu'an kawai muke maimakon mu koma ga hadisan manzon Allah mu sake komawa mu dubi bayanin Allah a cikin alkur'ani za mu gane wannan arzikin yana da yana da yana da sharuɗa sai eh, Allah yana saukar da arziki ka roƙe shi Allah ka bani wadata Allah ka bani dukiya akwai sharuɗa kai damuwar ka kawai duk sallah Allah ka bani arziki a'a akwai sharuɗa abinda bahaushe ke cewa wai komai kyan ka ƙara da wanka eh, akwai sabubba waɗanda ke sa arzikin ma ya samu shi dai Allah ba zai hana ka ba eh, amma idan kana son ka samun ne to Allah ya sanya sabubba kamar guda bakwai waɗannan sabubban suna da yawa amma guda bakwai wanda su ne mafi yawa waɗannan bakwai ɗin za ka ga da yawa ba mu damu da su kuma inda za mu koma kansu to da wuya mu cimma bakwai ɗin nan ba mu biyan bukata ba da wuya ana magana arziki ne Allah da ya faɗa mana amsa yanzu bi kadarin ma ya sha abinda ya so shi ku abinda ya so Allah ya saka mai sabubba inda za ka koma alkur'ani za ka ga waɗannan sabubba ɗin me sababi na farko me sababi na farko tuba kana cewa Allah ka ban arziki ka tuba hmm, domin tuba la shakka tana kawo arziki wannan zaka gani misalansa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kamar misali bayanin annabi nuhu alaihi salam fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk wannan bayanin annabi Nuhu alaihi salam saboda haka malamai suka ce abu na farko tuba da istighfari wallahi da ma zaka daina roƙon Allah ya arziki ka koma istighfari kurum ka rika istighfari kurum ka tuba ga Allah ai an gama Allah zai biya ma bukatar da ka sani da wanda ma baka sani ba annabi nuhu alaihi salam yake faɗin wannan kaga kaddara ce tun farkon duniya ba wai daga kan annabi Muhammad aka shar'anta ba annabi nuhu ke cewa ni abin da na gaya makafirai istaghfirullah ku nemi gafaran Allah to wallahi ka ta neman gafara e shi Allah innahu kana gafara mai yawan gafara ne idan ka nemi sa to sai take ma ni'ima dama ai fushin Allah ke tsare ni'ima saboda yana fushi da kai dan haka sai baka a cikin wahala yanzu da kace Allah ka gafarta min yursil sama sai ce sama saukar da ruwa da ana fari sai Allah ya kauda shi midraran wa yumdidukum bi amwalin kaga bai ma fada bai ma fada irin dukiyan ba ya ta muku dukiya idan ma haihuwa kuke so ba dina Allah zai baku yaya ashe kaga istighfari yana sa ka samu duniya duk wata ni'imar duniya ni'imar dukiya ni'imar haihuwa wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara in manomi ne kai istighfari na sa gonarka ta yi albarka sama ta ga damuwar mu shine kawai Allah ka bamu amma bai bar laifi ba kaga su ba ta samu ba kenan sannan baya neman gafaran Allah to wannan shine sababi na farko saboda ka koda kana neman arziki sai ka koma ga istighfari da tuba ga Allah ne na biyu shine ka ji tsoron Allah don duk mutumin da ke roƙon Allah arziki bai ji tsoron shi ba idan ma ya samu arzikin ta lalace mai kamar sake daga nesa amma ba wani imar Allah ba ne dole a samu tsoron Allah ka kiyaye Allah fi sirri wal al'ila ya zamanto duk abin da kake yi a koyi ne wal alan da wanda ya bayyana ka rika tsoron Allah Me Allah ya ce a suratul talaq ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda yake kiyaye Allah kana kiyaye dokokinsa to duk kunci durin din duk wani hali da aka shiga Allah zai baka mafita haka Allah yake yaji Allahu makharajan ba za ka taba shiga tsakanika ba wannan afili yake kuma bayan wannan sai Allah ce wa yarzuqhu min haythu la Allah zai bashi arziki ta inda bai tsammani baka taɓa tsammani ka duba tafsirin Ibn Kathir Ibn ya ce, ai wa man yattaqillaha fi ma amarahu bihi yaya ake kiyaye Allah abinda Allah yake kai kai wa tarki ma nahahu anhu abinda Allah yake ka bari ka bari wannan shine kiyaye Allah hmm. idan mutum yayi haka yaji Allahu min amrihi makhraja duk wani al'amarinka Allah zai kawo maka mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai baka arziki ta inda baka tsammani sai yace abinda ake nufi min jihatin la taqturu bi balihi ta hanyar da tunaninsa bai kin bai mashi ga kwakwalwarka ba saboda ba abinda Allah bai iya ba Allah zai turo arzikin ta inda baka tsammani amma me ake so da kai kiyaye Allah kuma wannan bayaninsa inda ma shi kadai mu yi magana a kai sai mu dau lokaci misali a suratul arafi aya ta shida. Allah ce walau na ahlal qura amanu ƙau. da dai mutanen alkari za su yi imani su kiyaye Allah la fatahna alaihim barakatin minas samai da mun buɗe musu albarkoki daga sama ashe kaga abin da ya hana albarkar ta sauka muna ta roƙon Allah arziki saboda ba mu kiyaye Allah ba a shi kaga akwai sharuɗin yanda ma Allah ke karban addu'a ɗin duk da cewar in ka roƙon zai baka yunasilu bi kadarin amma a sharaɗin ma ya sha ba da kai kake so ba Allah ya ce to da za ka kiyaye shi to daga abin da zai buɗe ƙofofin albarkar sararin samaniya walakin kazzabu amma sai suka karyace fa akhadnahum bima kanu yaksubun saboda yi sa muke kama su ta aikinsu. domin in ka ga Allah yana kama mutum ta aikinsa har ya ɓaci wato Allah ya barka da dabaranka shi yasa sai Allah ya kama ka ta aikinka misali kana gwada kana da ƙarfi ba ruwanka da tsoron Allah saboda ƙarfinka zai baka kariya sai Allah ya jarabce ka da wannan ƙarfin ya ma jaraba wanda ba za ka iya ba saboda sai Allah ya dinga turo muku uku ba gwargwadon aikinku amma idan muka kiyaye Allah ba sai Allah ya turo mana rahama fiye da aikin mu shi yasa can yace barakatun minas sama'i amma nan kuma da ya tashi kama mutane fa yace bi ma sanu guna Allah yana kama mutane gwargwadon abin da suka aikata Allah ka yafe mana saboda aka yi ta annabi Muhammad yayi yi gargadi ga sahabbai wannan ya zo a hadisin Abdullahi bin Mas'ud saboda in ka dubi rayuwar mu shi dai abin da Alkur'ani ya faɗa yaya ake samun arziki kiyaye Allah ka ji tsoron Allah to amma shedan sai ya hure kunnuwar mutane yaya za ka samu arziki ta zalunci kaga aka ci kenan ko saboda haka zai je koyi sata ya koyi murdiya ya sai matami ya kashe wanda ya ga dama yana ganin ta nan ne zai samu arziki wannan ba arziki ba ne duk da ganinsa arziki ne domin musibar da ke tare da wannan ta fi ni'imar da za a samu a ƙarƙashinta kuma zan Allah sai da ya gargaɗi ga sahabbai ya ce ala fattakullah ya ku sahabbai ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah wa ajmilu fi talab ku dubi hanya mai kyau na neman arziki duk wani hanya wata hanya da za ka rike na neman arziki ka tabbata wannan hanyar mai kyau ne mai tsafta ce sai annabi ya ce wala ya hamilan yahmilannakum istibta'ur rizq kada jinkirin zuwan arziki na za ka samu wani ya dinga tura ruwa sama da shekara 20 har yanzu bai arzikin ba wani yana faskare sama shekara 20 har yanzu bai arzikin ba ƙananan sana'a ko sana'o'i masu wahala sai annabi ya ce to kada rashin zuwan arzikin kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku ce za ku saba ma Allah don ku samu arziki an buhun min asillaha ku rika tunanin wai za ku biya bukatun ku ta hanyar sabon Allah saboda ka za yi fashi da mutane, za yi sata za yi kwace za ka yi tani za yi damfara saboda ka samu dukiya manzo Allah yake kar ku yarda kar ku yarda fa innahu sai annabi ce don kuwa la yudraku ma inda Allah illa bi ta'atihi ba a samun arzikin da yake wurin Allah mai albarka sai an bi Allah nan za isa za a tura maka dukiyar ba ta yi fashi ba ka samu dukiyar kashe ta ma sai gare ka kashe dukiyar kanta sai gare ka ga dukiyar ka samu ba ka wuni a cikin nutsuwa ba ka kwana a cikin kana cikin fargaba wanda bai samu dukiyar ba ka yafi ka zaman lafiya saboda zai iya kwana a gindin bishiya ba abin da ya dame shi saboda bai tsoron kowa sai Allah amma kai saboda ka tsokani wani a ɗakin ma sai da ka sa sakata wajen guda biyar Allah ya tsare mu saboda kamar zan Allah ya ce shi arziki idan idan ana neman na Allah mai albarka to wallahi ba a samu illa bi ta'atihi sai an bi Allah saboda ka duk neman arziki mai albarka wallahi sai ya ji tsoron Allah amma idan ka duba a yanzu mutane sun fi son su samu arzikin ba maganar tsoron Allah ba saboda ka yi sa arzikin sai a yi ta neman shi ba a samun ba in ma an samu babu biyan bukata hanya ta uku inda kana son ka samu arziki mai albarka shine dogaro ga Allah at-tawakkulu ala Allah ka dogara ga Allah wanda shi ma matsala ce gare mu a yau da yawa zaka samu mutane idan suna neman arziki sai sun koma shirka sai an gama da boka sai an yi yanka an yi waye to daga na aka rabu da Allah me ya na Umar yake ya ruwaito akwai hadisin da ya ruwaito daga manzon Allah wanda hadisi ne mai armashi wanda malaman tauhidi suna yawan sharhi a kansa manzon Allah ya ce masa habbai law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi da dai za ku dogara ga Allah yanda ya cancanta a dogara ga Allah ka yadda babu mai bayarwa sai Allah ba mai karɓa sai Allah zuciyarka ta yadda da wannan sai maza Allah ya ce larazaka kun kama yarzuku tsaira da Allah ya ba ku abinci yadda Allah yake ba mu tsuntsu wallahi wannan abin misali an ce wannan misalin ba taɓa samun shi ba kafin zuwan manzon Allah ba taɓa samu ba ka dubi rayuwar tsuntsu saboda mu muna da guri burin namu hatta mu ga Allah yana da yana da rauni saboda ka duk tawakkali zaka samu kana da sto aiko kana da sto inda za a aje buhu saboda sati mai zuwa hatsi saboda abincin sati mai zuwa ko abincin wata mai zuwa ko abincin shekara mai zuwa ka taba ganin tsuntsu yana da rumbu bai da bukata saboda ka iya gidan da zai jima gwargwadon ajiye koyinsa ne idan an kyankyashe koyin daidai zaman 'ya'yansa babu wani gefe da za a ajiye wani rubu babu saboda tsabar tawakkal ya yarda in ya fita Allah zai bashi kuma yaran da ya bari a gida ya yarda wanda ya bashi 'ya'yan ba zai basu da yunwa ba a kajina, wanda ma yanzu kayyade ma ya da muke yi ni yara na biyu sun ishe ni saboda irin wannan matsala ta rayuwa ko to shi bai ma yarda zai iya ciyar da yaran ba saboda haka ya tabbata Allah ke yi wallahi wannan tawakkalin daɗa raguwa yake a mu da yawa mutane a yau musulmai ne kuma za ka samu suna da aƙida amma wallahi har yanzu suna ganin yawan haihuwa jahilci har yanzu suna da wannan kaikayin a cikin raifin suna ganin kai ta haihu nan wauta ne jahilci ne sannan babu ma alamar mutum yana kan shirya musulmi ne amma yana da wannan suna kuma wallahi ba dabara mu bace ba dabara mu bace ikon Allah to amma Allah yana jarabawa mu ta abubuwan da muke yi saboda imanin mu babban abin da ake fata da kai ka mutu kana da tawakali ga Allah don mutumin da ya mutu yana da nakasar tawakali ga Allah wallahi lahirarsa ba za ta kyau ba to manzo Allah yake da za ku dogara ga Allah yanda tsuntsu ce tawakali. za ka ga wannan ya zama tsuntsu ya hidan adam tawakali wannan zahiri abin da manzo Allah ya faɗa kenan saboda haka Allah ya dauki abincinsa yana fita zai samu abin da zai ci kuma zai kawo ma yaran kuma da sun koshi an gama to saboda haka yasa malamai suke cewa hanya ta uku ita ce dogaro ga Allah kar ka yadda saboda kana son arziki wani ya baka wani lakani ko wata laya ta makale ta amara duk wannan shirme ne zuciyarka ta yarda babu mai azurtawa sai Allah kuma ka roke shi ka gani an gama sai abu na hudu shine a tajarrudu lillahi bi an ta'budu bi qalbin khalin duk sa'ilin da kake neman arziki idan aka ce ma ibada ta zo to yi watsi da wannan abin ka kama ibada da zuciya ɗaya babban damuwar mu ne mukan yi riko da sababi har Allah za ka ga jama'a da yawa masu shaguna za a kira sallah sai har a yi sallar bai rufe shagon ba saboda yana ganin in ya ɗan rufe daidai wannan gabar asarar ce za a yi mai yawa to sai zama zuciyarsa ta karkata ma ribar da zai samu akan yardansa da hukuncin Allah saboda kai sa akwai hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah yake cewa a hadisul qudusi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yaqul Allah madaukaki ya ce ya bana adam ya kai dan adam tafarrag li ibadati ka karkare zuciyarka ka zo ka bauta min kenan zuciyar gaba ɗaya a ba ma Allah ne a tafarrugu li la idan kai haka sai Allah ya ce amlaqu sadraka gina ni kuma zan makare kirjinka da wadata ai kaga abin da ya hana shi ya rufe shago saboda tsoron riba da zai samu shi kuma Allah ya ce ka cire zuciyar ka bani ita saboda bauta idan har ka bani ita ni kuma zan makare ta da wadata saboda ka inda za ka rufe shago ka je ka yi ibada sai Allah ya buɗe ma ƙofofin arziki amma idan ka nuna ai saboda eh, idan an rufe shago aiki, ci baya ne a to ka fi dogara da kanka kenan sai ce wa illa taf'al in baka yi hakan ba mala'atu yadaka shugulan sai in cika hannunka da shugula saboda ka zaka ga mutum kullum a cikin tsawainiya da safe yana aiki da rana yana aiki da yamma yana aiki yana ganin kamar ya huta to ai wanda arziki ya samu abin shi ba wahala yake ba amma kai ne da safe a wahala da rana a wahala da yamma a wahala in ka zo ana sallar isha ma tana gangadi saboda ka da an gama da ka kwanta kuma sai gobe to kaga Allah kai dukiyar idan ma wani dukiya ta amfane shi kai ba ta amfane ka ba saboda wahala kake shi yasa Allah yake to tunda ta ki bauta na saboda tsaron dukiya ne kuma sai in makare rayuwarka da shugula ka yi ta fama kokari kake ka tsara dukiyar sai Allah ya ce walam asud da fakaraka kuma wannan talaucin dai ba zan toshe shi ba don haka akwai masu kuɗin da suna da dukiyar amma matalauta ne mutum dai mai kuɗi amma matalauci saboda kuɗi yana sa ka huta amma shi bai huta ba saboda ka kaga yana cikin wahalar banza yana cikin wahalar banza don haka yasa mutum ya yarda da Allah fiye da yarda da iliminsa da ƙwarewarsa duk iliminka duk ƙwarewarka ka sani cewar shirin Allah ya fi naka hadisun yana sahihul jami'u goma hadisun biyar. sai abu na biyar shine sada zumunci wanda mun sani an sha karanta mana waɗannan hadisai duk mutumin da yake neman sauki ga rayuwarsa wanda ke roƙon Allah arziki to ya kamata sai ya bi bayanin manzon Allah akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su akwai hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wanda yake so Allah ya shimfiɗa mar arziki to kaga wannan ba wai a baka kaɗan ba kana son a shimfiɗa za aka ci shimfiɗa kaga za a baka da yawa wanda yake so a ba shi arziki wanda Allah ya bayar din ya ƙara faɗaɗawa to akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim wanda ta zo ta hadisin Anas bin Malik manzo Allah yake man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wanda yake so arzikin da Allah ya bashi ya ƙara faɗaɗa shi wa yunsa lahu fi afarihi sannan Allah ya jinkirta ma ayyukansa ya jinkirta ma bayansa sai manzo Allah yake falyasil rahimahu ya tada zumunci kaga kenan idan ka samu number 1 yan uwanka karka yadda ka manta da yan uwa ai hanya da duk zaka yi ka taimaka wa dangi ka sada zumunci da wannan dukiyar idan kana sada zumunci albarkan yana da yawan gaske kuma albarkan sada zumunci ba ma sai an karanta ma hadisin manzon Allah ba babu shakka duk mai zumunci duniya ta ba da shaidar mutumin kirki ne Allah ka samu iya to wannan hadisin yana sahihu yana sahihu Tirmidhi yana sahihu Muslim al-Imam Muslim ya kawo shi a babu silatul rahim wa tarim eh, eh, qati'atiha wato haramcin yanke zumunci da kuma albarkan da ke tare da sada zumunci sai kawo ta ruwayar anas shine hadisi na 2557 a don haka don mutumin da ya samu dukiya ya yi watsi da 'yan uwansa to za shakka wannan mutumin dukiyarsa ba za ta yi albarka ba amma idan kana son dukiyar ta yi albarka wato abin da annabi ke cewa in kana son kullum dukiyarka ta zama karuwa take ba raguwa ba shi yasa annabi ya ce yubsata lahu fi rizqihi a ta faɗaɗawa to ka rika sada zumunci idan kana sada zumunci taro sai ya haifi sai ya haifi sule sule sai ya haifi naira haka za a ringa ci gaba ba za ka samu ci baya ba sai dai cigaba. saboda ana cewa duk mai bayarwa baya rasawa kuma wannan ya dace da hadisin manzon Allah an fiq un fiq ka bayar in baka in ji Allah in ka bayar sai in baka to kaga duk wanda zai sada zumunci babu makawa duk makonsa sai ya dan bada wani abu duk makon mutum akalla ko da kashe kudin mota ya ka sada zumuncin ai kaga yayi kokari to wani abu na biyar kenan sai na shida duk idan da kaji ana neman taimako ka bayar ba wai addu'ar kwaɗai za ka ringa yi Allah ya baka arziki ba idan ka ji wani ya ce jama'a ku taimaka min inda hali ka bashi idan aka ce ma a masallaci ana neman taimako za a yi wani abu ka bayar kar ka ɗauka wai sai kana da shi da yawa al'infaku fi sabilillah hanyar arziki ne wanda alƙur'ani ya tabbatar mana kar misali a suratu saba'i aya ta 39 Allah yake qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu ka gaya musu Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so daga cikin bayansa to sai Allah ya ce wa ma anfaqtum min duk abin da kuka batar komi ne ne fa huwa yukhlifuhu Allah zai cike gurbin sa kaji abin da Allah ya faɗa duk abin da kuka bayar komi ne ne Allah zai cike gurbin sa wa huwa khairur raziqin sai Allah yake kuma shine mafi alkhairin masu bada arziki in ka dubi tafsirin ibnu kasir nan ma har yanzu ibnu kasir yace mahma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka batar fi ma mara bihi in dai Allah ne ya umarni ku batar da dukiya wannan hanyar wa haku lakum in dai Allah ya halatta wannan hanya fa huwa yukhlifuhu alaykum fi duniya tun daga duniya Allah zai cike gurbin wannan abin sai ya ce bil kaga ka dauki dubu goma ka bayar to da izinin Allah ba za ka bar duniya ba sai Allah ya cike gurbin dubu goma ko ba lalle bane ya baka dubu goma shi Allah ya tashi bayarwa ba kamar kai bane yana iya bayar da shi ma fiye da lissafi a dalilin dubu goma na sai ka samu miliyan goma ba mamaki bane shi yasa yake wa huwa khairun khairur raziki ba a misali kyautar Allah da kyautar wani Allah shi ne alkhairin masu ba da arziki tun da ya yi alkawari in ka ba da dubu goma zai cike gurbi to babu wanda ya san yawan abin da zai baka sama da dubu goma nan sai Allah shi kadai wa bi an yatlufu alaihi aksara mimma anfaqa wa afahu Allah yana iya baka fiye da abin da ka bayar ya baka ninkin abba ninkin abin da ka bayar ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya sharama yace wa amma Allah kaga shi Allah fa innahu ya'idu abdahu Allah yayi ma dan adam alkawari na ɗaya mafiratan minhu li dhunubi idan ka taimaka da dukiyarka na ɗaya Allah ya maka alƙawari zai gafarta ma zunubi nan ka ga bai ma ce sai ka nemi gafaran ba bai ma ce sai ka nemi gafaran ba ash ya ya'idukum al-faqra haka ne ko shaytan yana muku alƙawarin talauci wal fasha da al fasha wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan shi Allah in ka bayar to ya maka alƙawarin zai maka gafara kaga baka nema gafaran ba ma baka nema ba shine ibn qayyim ya yace baka nemi Allah ya gafarta maka ba amma tunda ka iya cire dukiyarka ka bayar to Allah ya maka alƙawari maghfiratan minhu li dhunubihi zai gafarta ma zunubanka wa fadlan kuma zai maka kari saboda ka wannan abin da ka bayar na dukiyarka ba zai ragu ba sai dai dukiyar ta karu bi an yace yukhlifu alayka aktsara mimma anfaqa Allah zai baka fiye da abin da ka bayar ya ninninka imma fi dunya aw fi dunya wal akhirah ko dai ya baka shi a nan duniya ko ko ya baka shi a lahira to sai abu na karshe wanda ya tabbata hadisin manzon Allah idan mutum yana son ya samu arziki baya ga addu'a to kar yayi wasa da hajji da umrah kada ya yi wasa da hajji da umra domin ya saba tunanin mutane yanzu da yawa mutane gani suke kama asarar dukiya ne ka tashi ka je makka ka kashe biliyoyi sai abin da ya kai ka maka za a duba me ya kai ka makka bautar Allah hmm. magana ta gari akwai wanda zai kashe iya wannan kuɗin ko fiye da shi amma a faransa ne ko a amurka yana aikin masha'a saboda ka komai yawan abin da mutum zai batar idan dai zai tafi umra ko hajji ne ka daina tunanin almubazzaranci musulmi bai kamata yi wannan tunanin ba ba daidai ba ne abinda ya samu hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya rawaito hadisin mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabi'u bainal hajji wal umra ku rika bibiyar bayan hajji da umra kaji annabi ce ma ka je umra sau ɗaya ba kai ta bibiya in ka je ka dawo ka koma ka je ka dawo ka koma har ka bar duniya in akwai halin don Allah ka dage sai wannan ya samu umarnin manzon Allah to sai manzon Allah ya ce fa innahu ma kaga abu biyu din nan umra hajji yanfiyan al-faqra wa dhunubi mm. wa dhunuba manzon Allah ya ce suna koran talauci da kuma zunubi kaga kenan duk mutumin da zai tirje matafiya umra da hajji to shi da talauci sun yi bakwana har ma manzon Allah yake bada misali da wutar makera yanda ka san wutar makera ke raba karfe da datti to haka hajji da umra suke raba mutum da zunubi da kuma talauci mm. kuma ka lura da kyau duk inda aka ce ma wane ya shiga halin kakanika yi na rashin abin da zai yi a rayuwa da wuya ka ji an ce alhaji da wuya duk mutumin da ya taba zuwa hajji sai dai fa idan hajjin nasa ba na kwarai ba ne amma idan ya yi hajjin kwarai to wallahi shekara in ta zagayo sai ya fatan ya koma saboda ya san albarkan da Allah ya zuba ma aikin hajji bare kuma wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah yana silsilatu sahiha hadisi na 2200 to sai mu ci da bayanin hanyoyin da Allah yake amsa mana addu'a ne Allah madaukake ya ce wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'd ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu hamid yana daga cikin hanyoyin da Allah ke amsa addu'o'i mu waɗanda ba mu gane ba saboda ka za mu yi ta addu'a sai mu ɗauka hanyar da muka zaɓa ita ce kawai za mu gani wa huwa allazi yunzilul gaisa Allah shi yake sassaukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu a bayan sun yanke tsammani sai Allah ya saukar da ruwan sama wa yanshuru rahmatahu Allah ya warwatsa rahmatsa to wannan yana daga cikin hikimar Allah wanda dan adam bai gane ba ai kaga yace min ba'di ma qanatu bayan mutanen sun yanke tsammani to duk ana ta addu'a wancan yana roƙon lafiya wancan yana roƙon arziki wannan sai Allah ya tattara roƙon sai ya ce ku kai musu ruwan sama ruwan sama kaga ba ruwan kuka roƙa ba saboda kai sai ya ce wa yanshuru rahmatahu Allah yana warwatsa rahamarsa da arzikin da ruwan sama da rahamar Allah ne saboda ka Allah yana karkata shi saboda me saboda Allah wa huwa waliyu Allah shine mai jibintar bawa idan an ce Allah mai jibintar bawa kaga Allah shi yake taimakon bayi tunda Allah shi yake taimakon bayi shine waliyin su kaga shi ya kamata ya san me yafi dacewa da su me yafi dacewa ga mutanen garin nan ruwan sama suke bukata ko kuwa Allah ya ba su tsaro saboda ka Allah shine waliyi gaba ɗaya na ƴan adam shi yake kulawa da al'amuranmu to sai karasa magana da alhamidu kuma Allah mai cancantar godiya ne saboda ka duk inda Allah ya sarrafa al'amarinsa godiya ake gare shi babu inda Allah yake yin wani abin da yake zama cutarwa ga bayansa sai ya ce mai ومن آياته خلق السماوات wa وما بث فيهما من وهو على جمعهم إذا يشاء قدير wato Allah ya bada misali da ikonsa saboda ka gane kuduran Allah ta fi ƙarfin tunanin ɗan adam wa min ayati yana daga alamomin kuduran Allah kalku samawati wal ardi halittan samai da ƙasa halittan sama da ƙasa kurum ya isa nuna maka cewa Allah mai iko ne baya ga wannan wa ma fihi ma min dabbatin da irin abubuwan da ya warwatsa a cikin sammai da ƙasa na dabbobi Allah shi ya warwatsa dabbobi nan da duk kake gani da ƙwari da tsuntsaye duk abin da ka gani mai rai Allah shi ya warwatsa kuma waɗannan abubuwa masu rai ba a doron ƙasa suke kawai ba akwai a sama shi yasa Allah ya ce fihima fihima saboda Allah yana da halittu a sama baya ga mala'iku akwai wasu halittu to idan Allah zai kula da duk waɗannan dabbobin da ke duniya duk waɗannan ƙwari duk waɗannan tsuntsaye kai ba ma na nan ba na san mai gaba ɗaya da ƙasa to kai kana ganin wanda ke da wannan iko a ce ba shi da ikon sanin sirrin bawa da kuma yadda zai taimaka mishi ke ce wa huwa ala za a sha'u qadir kuma shi Allah idan ya so tattaro waɗannan halittun tattaro su idan Allah ya so ƙadirun Allah mai iyawa ne da ka idan lahira ta zo Allah zai tattaro dabbobi gaba ɗaya a wuri guda wanda ya zo a suratu takwir wa idza wa idza idan aka tattaro dabbobi kaga ya nuna duk wata halitta Allah zai tada ita a kiyama duk wata halitta kamar yadda za a tada ɗan adam haka nan kuma za a tada halittun Allah to sai ya kawo mana cikin hanyoyin amsa addu'ar namu da har yanzu wama asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum hmm, Allah yake sannan babu wata musibar da za ta same ku kaga ai ya kore wa ma asabakum min musibatin min musibatin babu wata musiba da za ta same ku fa bima kasabat aydikum face dalilin abinda ku suka aikata ne saboda ka Allah ya bar al'amarin duniya a hannun ɗan adam in kai mai kyau ka ga mai kyau in ka yi mara kyau ka ga mara kyau aljaza'u min jinsil amal don haka duk musibar da ke aukuwa duniya babu wanda ya kawo banda dan adam sai Allah ya ce wa ya auku an kasin dan dan ma ba duka laifin naku ba ne. Allah ya yafi da yawa da yawa Allah ya kau da kai ya yafi to wannan yana kama da ayata 41 ta suratul rum ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس barna ta bayyana a doron ƙasa da kuma cikin teku barnan nan bima bada da ajinna saboda abinda hannuwa mutane suka aikata kuma liyuziqahum Allah ya saukar da musiba ne saboda ya dandana wa mutane ba'dal ladhi amilu dan tashin abinda suka yi la'allahum yarji'una saboda ana tsammanin su tuba kafin mutuwa ta zo wato kaga kenan duk musibar da ke sauka a duniya wallahi mu muka jawo ta to sannan kuma ma ba wai kowanne laifi kai Allah yake kama ka da da ukubar ba saboda rahmar Allah yake wa ya'fu an kafir Allah yana yafe da yawa saboda kai sa manzon Allah cikin waɗancan hadisai da muka karanta annabi yake cewa sai kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ka bani Allah ka bani Allah ka bani misali arziki da shi kuma Allah ya sani ka jawo musiba ma da yawa musibar tana da yawa baka bukatan arziki saboda ka sai Allah ya canza maimakon arzikin sai ya baka tsaro game da waɗannan musibu ya ta baka tsaro game da musibun da kake ma rayuwarka kai da kanka kake ma rayuwarka amma addu'an nan kai abin da ka nema sai Allah ya canza da shi wannan karara haka mun ga Allah ya tabbatar mana kaga abin da Allah ya faɗa kina cikin Alƙur'ani. saboda kai sai ce wa ya'fu an kasir ibn al-qayyim al a littafin Aljawabul jawab al-kafi al-jawab al-kafi yana shafin 81 yace wal maqsudu anna uqubati ta tanawa'u, ila uqubatin shar'iyya wa uqubatin qadariyya wato idan ka aikata laifi wannan laifin yana buƙatar abubuwa guda biyu ne yana buƙatar a maka ukuba kamar misali mutumin da ya yi zina akwai buƙatar a masa bulala ɗari idan bai taɓa wuri ba to sannan kuma akwai ukuba ta biyu mai zina ke haifar ma duniya su kaga abubuwa guda biyu ne baya ga illa ta shari'a sannan akwai illa kuma ta ƙaddaran Allah ukuba ta ƙaddara wanda Allah ke sa wa mutane a dalilin sabon Allah to wannan ukuba da Allah ke wa mutum idan ya saba mishi tana yiwa Allah ya maka hukuban nan a zuciyarka in ma fil qalbi wa in ma fil badan ko kuma Allah ya jefa hukubar a jikinka saboda ka zaka iya samun rashin lafiya a dalilin wani zunubi da kai ma Allah ko Allah ya sa ma bakin ciki a rayuwa zuciyarka kai ta baki saboda ka saba mishi wa in ma fihi ma ibnu qayyim ya ce kuma Allah yana iya hada biyun gaba daya kaga mutum zuciyarsa babu nutsuwa jikinsa babu lafiya saboda fasikanci saboda ya saba ma Allah wa uqubatu fi daril barzakh sannan wannan uqubar da Allah ya sa ma a zuciya da na jikin yana maka ishara ne fakka tuba domin akwai wata mai zuwa uqubar da tafi waɗannan don haka yasa Allah ya ce a wancan ayar ta suratul ro li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ya yi haka saboda ya ɗanɗana maka sashen abin da ka aikata saboda ana fatan ka tuba kafin ka mutu to sai ibnu qayyim da ya ce idan baka tuba ba to akwai uqubatin fi daril barzakh ba'da al-maut wannan zunubin da kayin da Allah ya maka ishara baka gane ba baka tuba ba to wannan zunubin ya samar masa wata ukuba a kwanciyar kabari sai ce banda wannan wa uqubatin yawma audin a ajsad ranar da jikuna ke dawowa ga mutane ranar da Allah ke haɗa rayuka da jiki a wannan rana babu shakka mutum zai tarar da wata ukubar kuma saboda haka sai ibnu qayyim zai ce la yakhlu min uqubatin albatta babu yanda za a yi ta saba ma Allah ka cewa ai ka ci ba zai yi ba kuma wallahi haka ne duk wani zunubi da kai a rayuwarka ta karka dauka ya tafi yana nan sharrin wannan zunubin yana nan ko dai ya bi ka ko yana bin ka ko kuma zai zo amma ba za a taba saba ma Allah a cewa an ci budu ba zai yi ba duk wanda ya yi zunubi to babu shakka sai Allah ya masa kamu da wannan zunubin in ma a zuciyarsa ko a jikinsa ko zuciyarsa da jikinsa sannan saboda fatan wannan mutumin ya gane kuskurarsa in ya gane ya tuba to lahirarsa za ka yi kyau Allah ka samu iya tuba akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda akwai hadisin Aisha wanda hadisin nan yana al-musaddaq al-imam al-hakim wanda shi yake nuna mana cewa addu'o'i da muke yi suna da tasiri don haka dan adam kare daina addu'a addu'an nan tana amfanar ka ta inda baka tsammani manzo Allah yake la yughni hadarun min qadarin hattara ba ta wadatar makaddara wai hattara saboda ta iya hattara ba za ka iya kare kanka kaddara ta same ka wannan ba zai yi ba hmm. in Allah ya kaddara abu duk hattaran ka sai wannan abu ya same ka hmm. to amma sai annabi ya ce wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfanar musibar da ta sauko da musibar ma da bata riga ta sauko ba addu'a tana amfana to sai yace wa innal bala'a la yanzilu ga bala'i yana saukowa an turo shi ya sauka a kanka fa yalqahu du'a'u amma saboda ka taba yin addu'a sai wannan addu'an ta je ta tari wannan bala'in fa ya'talijani su dinga kokuwa wannan addu'a da kai tana kokuwa da wannan bala'in da zai sauko mata addu'an ta ki barin bala'in ya gangaro har ma ka gama rayuwarta har ka mutu suna nan suna jambe sai manzo Allah ya ce ila yawmil qiyamati har sai an tashin kiyama za a za a daina wannan kokowa a kaga kenan wato addu'a ta tsare ma bala'i ba kama ba har ka gama rayuwarka to wannan hadisin akwai malaman da suke raunana shi yana silsilatu da'ifa hadisi ya dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da takwas amma babu shakka ya inganta mawqufan ga riwayar abdullahi bin abbas ka ga hadisin a sahihul jami'i sagir hadisi na dubu bakwai da ɗari bakwai da talatin da tara akwai riwayar da manzon Allah yake cewa la ruddu qadara illa du'a'u babu abin da ke iya ture kaddara sai addu'a kuma wallahi wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah karkar ma kai shakkansa babu abin da ke kawar da kaddara sai addu'a saboda kai an tambaye ka addu'a addu'a na iya canza kaddara babu shakka haka manzo Allah ya faɗa sai manzo Allah ya ce wala yazidu fil umri illa al birr babu abin da ke sa mutum ya samu karin tsawon rai sai kyan hali saboda kai kana da kyan hali sai Allah ya ƙara maka tsawon rai wa innar rajula la yahramu la yuhramu rizqa rizqa bi dhanbi yusibuhu manzo Allah ya ce mutum akan haramta mar arziki saboda laifin da ya aikata ashe kaga a dalilin wani laifi sai mutum ya haramta ma kansa ma arziki kuma wannan ya tabbata marfu'an tarwayar sauban maula rasulullah yana silsilatu sahiha hadisi 154 wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu ana haramta wa mutum arziki saboda zunubin da ya aikata tare kenan zunubi yana iya sa sababin da ba za mu samu arziki ba sababin saukar musiba sababin saukar wahalar rayuwa gare mu Allah ta mana sauki me Allah ya ce a gaba wama antum bi mu'ajizina fil ardh وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فالله ملوك كيتي وما وما أنتم بمجزين في الأرض كوبا ما فقا قرن الله دورا كتابني yana tabbatar mana inda za mu saba mishi kar mu dauka za mu gagare shi a babu duk wanda zai saba ma Allah zai tarar da Allah zai tarar da fushin Allah kuma babu inda za ka gudu a duniya ka buya ga Allah wa ma lakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani mai jibintar ku koma bayan Allah wala nasirin babu wani mai taimakon ku in banda Allah kaga kenan yana gwada mana kudurarsa sa muna saba mishi ba mu gagare shi ba ba mu abin da ya sa Allah yake kawo mana sauki a rayuwarmu saboda addu'o'i da muke idan muna addu'o'i to waɗannan addu'o'i suna daɗa sassauta fushin Allah ga bayi da kuma azabar da ya saukar mana me yake ya bada mana kudurarsa ya ce wa min ayati ya ba misali da kudurarsa ya ce wa min ayatihi yana daga alamomin kuduran Allah aljawari sai ce manyan jiragen ruwa asali kalmar aljawar a sufunul jariya shine jiragen ruwa da suke tafiya to amma ka sani jiragen ruwan yanzu ba irin na da ba ne jiragen ruwan da suna tafiya ne da iska iska ce iskar teku ita ke tura jirgin komai girmansa saboda iskar teku tana da ƙarfi shi yasa Allah ya kawo kalma kaljiwari wato yana cewa kaljibali waɗannan jiragen ruwan manya-manya kamar duwatsu saboda yanzu a doron kasa idan kana tafiya zaka hangi gari zaka hangi dutse amma a teku zaka ga sarari ne kawai in ka ga tudu a gabanka to jirgin ruwa ne shi yasa sai Allah ya bada misalin dutse kan tudu shi yasa ce kaljiwar wato kaman duwatsu eh, kaman duwatsu fil bahari a cikin teku kamar an samu wani tsauni ne a teku in ka ga yadda jirgin ruwa yake saboda jiragen ruwa iri-iri ne manya-manya akwai masu kiban mutane dubun dubaka dubun dubata shi yasa yake ala wato kaman duwatsu wa wahiduha alamun asali idan aka ce al'alan, ana nufin duwatsu aljiwari da Allah ya faɗa jiragen ruwa fil bahari a cikin teku yace kal'alam manya kaman kaman duwatsu me Allah yake إن يشاء يسكن rawa فيظللن رواتد إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يا بان مثال يند الدعاء تكي تاثير يند قدرا الله يتبت أكوئنا رحمة ستاما ما يكوني yace kaga waɗannan manyan jirage da kuka tura cikin teku in sha, wa min ayyace in sha in Allah ya so yuskinin riha Allah sai ya tsaye da iska din dama kadawar iska ke tafi da jirgin ta albiharu shar'iyya ake ce musu abin nan aljiwaru shar'iyya idan aka yi guguwa wannan guguwa na teku yake tura jirgi sau da ka so kuma sai suka ƙara wato kulafilai na wannan jirgin yanda zai iya kontrolin jirgin shi ne zai kama su kai sau da ka sai dinga tura ka nahiyar da Kano, Fa'ima, kudu ko arewa ko gabas ko yamma amma abin da Allah ke tabbatarwa shine ai idan babu iska jirgin ba zai motsa ba in Allah ya so yuskinin riha sai ya tsaye da iska idan ya tsaye da iskar mai zai faru fayazlan na rawa da sai su tabbata a tsaye cik sawabit shine rawaki sawabit shine rawaki jiragen za su tsaya cik ala a akan doron teku ba su iya motsi ko nan ko can in Allah ya tsaye da iskar an gama Allah ya ce to inna fi zalika laayatin wannan ma cikin abin da Allah yake muku akwai abubuwan lura li kulli sabarin ga mai yawan hakuri shakurin mai yawan godiya ga Allah me yake gaba aw yutiqun bima kasabu wa ya'fu an kaseer aw yubiqun koko Allah ya ya halaka su idan aka ce yubiquhunna shine yuhlikuhunna bima kasabu saboda abin da suka aikata don duk sa'ilin da kaji Allah ya hallaka wani to ba zalunci shi ba saboda ka zaka ji an ce shi yayi abun shi ya jawo makansa saboda ka ce yace bi yubiquhunna bima kasabu ya hallaka su saboda abin da suka aikata Allah yace duk da haka wa ya'fu an kaseer Allah yana yafe laifuka masu yawa saboda aka yasa duniyar take da daɗi har ake zaune a kanta in ba don haka ba inda Allah yana kama mu da laifukan da muke wallahi da babu sauran ɗan adam a yau me yace gaba wa ya'lamu alladhina yajadiluna fi ayatina ma lahum min mahis Allah ya ce wa ya'lamu alladhina yajadiluna fi ayatina wannan bayani fa an yi ne saboda waɗanda ke jayayya game da ayoyinmu waɗanda suke gardaman cewa akwai Allah su sani malahumin mahisin ba su da wurin tsira wurin gudu ba su da wurin gudu saboda ka Allah yake faɗa don ka gane kudurarsa idan ka saba mar ba za ka yi gudunsa ba to Allah yana amsa wa mumini wannan amsar da yake wa mumini ta addu'o'insa yana zuwa kashi biyu ne me Allah yake mana فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم yatawakkalun wato nan Allah yake mana yana mana wani albishir ne Allah ka samu ne Allah yana mana albishir ba muna roƙonsa ba muna addu'o'i Allah yana mana albishir duk addu'an da muka yi muka roƙi Allah wata ni'ima to amma akwai abubuwa guda ya yi sharadi ya ce duk addu'an da muke yi dinnan, za mu ciri ba kashi biyu ne duk musulmi Fa ma utitun min shay'in to abin da ka roki Allah ya baka ko kuma ya baka ma baka roke shi ba ko ni ne ne fa mata'ul hayati dunya wannan dadin rayuwar duniya ne kaga ya gwada mana cewa zai bamu abin da muka roka a duniya amma baya ga haka na biyu wa ma inda Allah khairun wa abqa abinda Allah ya ajiye mana zai bamu a lahira fi alkhairi akan wanda ya bamu a duniya kuma ya fi tabbata ya fi wanzuwa saboda shi ba zai kare ba to kaga kenan addu'a ba abin da musulmi zai wasa da ita ba ne. ka ringa addu'a idan kana addu'a zaka ci riba biyu Allah zai baka alkhairin duniya sannan kuma zai baka na lahira to amma yayi sharaɗi. ya kawo ya kirga mana mutane da suke da siffofi guda goma suke cimma ribar duniya da ta lahira saboda ka idan kana son Allah ya inganta rayuwarka a duniya ya inganta rayuwarka a lahira ta dalilin addu'a da kake ka cika waɗannan sharuɗa guda goma da Allah ya kirga a nan kaga kenan ba kowa bane duk da cewar da farko ya kira mu gaba ɗaya fama utitun duk abin da aka baku kaga ana magana ne da mu musulmai fa mata'ul hayati duniya, wa ma inda Allah khairun wa abqa amma da aka ce za a ba da ni'imar lahira to na goba kowa ba ne na ɗaya lallazi na aman waɗanda suka yi imani kaga kina sai kana da imani za ka samu wancan rabo na lahira na biyu wa ala rabbihim yatawakkaluna waɗanda suke dogara ga Allah kaga an samu mutane biyu ko sai na uku wallazina yajtanibuna kama الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش متنقوا waɗanda suke nisantar manyan zunubi da alfasha to kaji sharadi kana son ka samu rabolan na lahira to sai ka nisanci manyan zunubi Allah ka samu iya na hudu wa idza ma ghadibuhum yaghfiruna idan sun fusata suna yafewa to kar mutum ya zama kanwa uwar gani ya kamata in an ma laifi aka ce ka yaje, ka yaje. don yana daga cikin siffar masu samun rabon lahira bayan Allah ya ba su na duniya Anas bin Malik ya ce annabi ya ce man kaffa gababahu kaffa Allahu anhu azabahu duk wanda ya iya tsara fushinsa shi kuma Allah zai tsara azabarsa gare shi hadisin yana da sahih hadisin 906 sai mutum na biyar والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون wanda ke da siffa ta biyar wallazina istajabu li rabbihim wadanda suke amsa ma kiran Allah idan Allah ce kuyi yi to an kana ciki to duk wanda zai amsa kiran Allah to zai samu ladan lahira na shida wa aqamu salata masu tsayi da sallah ba masu yin sallah ba tsayarwa kaga kina a kula da sallah tun daga alwalarta har zuwa ga tsayuwarta Allah ka samu iya na bakwai wa amruhum shura bainakum waɗannan mutane zaka samu al'amarin su yana tafiya daidai da shawara wato zaka samu suna shawara a tsakani alamar mai tsira a lahira masu tsira a lahira suna da alama wanda Allah ya ce a duniya za ka ga al'amuransu suna neman shawara a kai wanda dalilin haka Allah ya yi ma wannan sura sunan suratu shura saboda albarkan shawara don haka musulmai matukar za su dace da waɗannan siffofi to za ka samu duk inda aka samu rayuwarsu ta inganta to za ka samu sun kiyaye abin da Allah ya faɗa ne ya kamata a ce musulmai al'amarinsu abin shawara ne don haka karka yadda al'amarin ka karin da gudanar da shi baka shawara duk mutumin da ba zai shawara ba to baya cikin mutanen kwarai Allah ya tare mu na takwas wa mimma razaqnahum yunfiqun waɗanda suke batarwa daga abin da muka azurta su don haka isa in ka dubi littafin ibn al-arabi al qur'an da ya karanta wannan aya sai ya ce wa qad madaha Allahu al-fudala bi zalika ashe duk inda mutum ya kai in na kwarai ne to bai wuce wanda ayar alkur'ani ta yabe shi ba idan ko alkur'ani zai yabi mutum to babu shakka wannan hali yana da kyau sai ce ashe shawara hali ne na manyan mutanen kwarai don haka yasa hatta annabawa Allah bai raba su da wannan kalmar ba sai Allah ya kawo mana bayanin mutum na tara ilaha أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي سنة ودن إذا مبنتا تساميسوا هم ينتصرون سنة مكنجونة eh wannan fasara guda ne akwai wannan ke cewa suna kokarin ramawa to wannan ma ba laifi bane saboda ya dace da fasaran da ayoyin da ke tafi amma abinda Allah ya faɗa kai tsaye musulman kwarai idan aka samu mugunta ta shafi wasu sauran ba shiru suke ba ba da taimako suke ga wanda aka zalunce su kaga kenan musulmi dan uwa ne ga musulmi kamar yadda hadisi manzon Allah ya tabbatar amma abin mamaki a yau abin ya canza musulmin da zai baka taimako in an cuce ka shine ma yake neman kai cuce ka Allah ka gyara mana halaye yana daga siffan mutanen kwarai masu haɗa kawunansu masu ba da taimako ga 'yan uwa al'imamun nawawi wanda wannan bayanin ya zo a sharhun nawawi ala sahihi muslim juzi na goma sha shida shafi na ɗari da arba'in al'imamun nawawi ya ce wafi haza jawazul intisar kuma kaga wannan aya ta nuna cewar babu laifin mutum ya rama idan an cuce shi idan wasu ka zalunce ka sai ka ce za ka rama wannan ba laifi ba ne wala tilafa fi jawazi kuma duk malaman sunna sun yarda sun yarda cewar wanda aka zalunce shi Allah ya ba shi damar ya rama an samu dalilai tabaharat alaihi dalail kitabi was sunna hujjojin ayoyin alqur'ani da sunnar manzon Allah ya ba da misali da wannan aya ta 39 da kuma aya ta 41 wanda zamu iso gare ta wa ma amma duk da haka ko da yake Allah ya fara magana akan arama zaka ga can gaba yayi maganan ayafi me Allah yake wa سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئة مثلها sakamakon mummuna mummuna ne irinta kaga Allah ya bada damar kenan idan an cuce ka karama daidai shi yasa yace misluha ya zama daidai cutan to sai yace faman afa wa aslaha amma wanda ya yafe ya kuma kokarin gyara tsakani fa ajruhu ala Allah wannan ladan sai na wurin Allah kaga Allah ya kwadaitar da mu akan mu yafi amma da me ya fara da ramawa sai ce eh, innahu la yuhibbu zalimin shi Allah bai san azalimai me yake a gaba wala man yusara ba'da zulmi fa ulaika alaihim ma fa ulaika ma alaihim السبيل ولمن انتصر بعد ظلمه wanda ya nemi ramuko bayan an cuce shi faulaika kama alaihi min sabil wadannan babu wani zargi a kansu an cuce ka ne ka nemi ramawa dan ka rama ba za ce kai laifi ba waye ne laifi illa ma sabilu ala alladhina yuzlimuna الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ولهم عذاب أليم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس Allah ya ce ai zargi hanyar zargi tana ga waɗanda ke cutan mutane kaga wanda zai ɗauki makami ya fada mutane haka kurum ya kashe su to wannan shine wanda za a zarge shi inna masabilu Allah lazina zulmuna nasa wa yabghuna fil ardi waɗanda suke mugunta a doron ƙasa bi gairar haƙƙi babu wani haƙƙi ula'ika lahum azabun alim waɗanda suna da wata azaba mai radadi to sai Allah ya kawo mana mutum na goma na ƙarshe kenan me yace wala man sabara wa ghafar inna zalika la min azmi al-umur Allah ya ce wala man sabara wa ghafara wanda yayi hakuri wanda ya yafi sai Allah yake ah, inna zalika la min azmil umur lalle wannan na cikin mafi girman al'amura wannan shine abin da yafi girma don haka Allah ya jinka k'a yi kawo shi a ƙarshe me ake so da kai ka zama mai hakuri mai yafewa idan za ka zama mai hakuri mai yafewa ladarka a kiyama babu mai sanin yawanta sai Allah to idan ka haɗa waɗannan sifofi goma an gama duk wanda ya haɗa waɗannan sifofi goma addu'arsa ta duniya za ta amfane shi kuma Allah zai ba shi kyakkyawar makoma a lahira amma kaga an sa sharuɗa ga sunan idan mun cika to za mu dace to a wanda ya bar addu'a fa Dan akwai wanda shi bai yadda addu'a za ta biya mar bukata ba eh, azalimi ke na ai me Allah ce. wa fa min min وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل akwai wanda bai yadda da addu'a ba duk wannan karatu da muke akan ayi hakuri a hukuncin Allah a wani yana ganin karfin sa ya bashi kawai saboda haka ko kuma dabarar shi saboda haka zai sata zai nemi makami ya kashe saboda ya samu biyan bukata bai yadda bi hanyar addu'a ba kuma a ganinsa wannan hanya ce ta kwarai shi ne Allah ce wa man yudlillahu fama lahu min waliyin min jiki wanda Allah ya batar da shi yi da mai jibintansa a baya ga haka sai ce to amma idan aka tashi a lahira azalimi zai gane kuransa wata rabbalimi za ka ga azzalumai lamma ra'awul azaba lokacin da suke ganin azabar Allah ya kulu na cewa suke hal ila maraddin min sabilin shin akwai hanyar mayar da mu duniya mu gyara abin da muka bata wallahi sai azalimi ya faɗa ka Allah ka saba mu bane me Allah yake wa tarayahum yuraduna ala afashi'ina yawm من الظل خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أربطهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم wata rahun na alaiha za ka gansu ana bijiro su ga wuta ana bijiro su ga wuta don alaiha din ya koma lamirin ga al'azab da ya fada wancan aya Kashi, min az-zulli suna tawali'u saboda kaskanci yanzuruna min tarfin khafi suna kallo ta gefen ido suna harara saboda babu wanda bai da nutsuwa a filin hisabi sai a zalimi ka akwai mala'iku na zuwa kai zo sai a wuce da mutum kai zo sai a wuce da mutum to saboda haka bai da kwanciyar hankali nutsuwa yake yana kallon dama hagu saboda me suna tsoron za a cire su a watsa su ga azabar Allah to a lokacin ana tsaye wuri guda ga azzalumai ga mutanen kwarai shine Allah yake wa qala allazina amanu sai waɗanda suka yi imani su rika cewa lallai innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa alaihim yawm al lallai babu masu asara irin waɗanda suka yi asarar rayukansu da iyalansu a ranar kiyama kana tsaye da mutum za ka ganzo an fizge shi an jefa wuta to kaga ko sai ka ce kai Allah na gode da ban zama zalimi ba shine Allah yake cewa ala ku sani inna zalimin fi azabin muqim azzalumai suna cikin azaba madawwamiya in an ce madawwamiya madawwamiya babu ranan fita Allah ka raba mu da wannan sifa وما كان لهم وما كان لهم من دون الله وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له سبيل وما كان لهم من أولياء بعض وسمته yansurunahum wadanda za su ba su taimako min dunillahi in banda Allah kuma gaskiya ne saboda dama to ka cuci makwabcinka ka yi fyaɗe da iyalan makwabcinka ko ƴansa ko wani abu makwabyan uwanka ma ba su ji daɗi ba ka cuci wannan ka cuci wannan ya za a yi ka samu masoyi a kiyama babu wani mai jibintan ka kai Allah dama shi ya halice ka amma duk wanda ka zo gefen sa ma hararar ka yake saboda ka taba cutan shi shine Allah yake ba su da wasu masu jibinta in ba Allah ba wa man yudlilillahu fama lahu min sabil wanda Allah ya batar da shi to ba shi da wata hanya ta samun shiriyar Allah Allah ka tsare mu sai Allah ya kira mu gaba daya yace istajibu li rabbikum min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min marja'in yawma idh وما لكم من نكير سودك الله يكرام قبادة يمو استجيبوا لربكم ku amsa ma kiran mahalicinku min kabla an yace yau mu kafin wata rana ta zo wannan rana idan ta zo la maradda lahu min Allah babu mai mayar da ita babu mai iya mayar da ita ba Allah ba kuma idan ta zo malakum min malja'in ba ku da mafaka yau mai izin a wannan ranar wa malakum min nakirin kuma babu wani mai iya tsawatarwa game da ku babu shi saboda ka idan Allah ya tashi azaba ba ka da wani lauyan da zai zo ya ce zan yi ƙara ba ka da shi wanda shi ake ce ma annakir wanda zai nuna ƙiyayyarsa ga hukumar da Allah zai maka sai Allah ya ce fa in aradu fa ma arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa al-balagh wa illa idha أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور الله يكيم النبي محمد فإن أعرضوا إذا سن دكي فأنت آه، استجيبوا كأمسى ku amsa الله Allah Allah ya ce ma annabi to idan sun kau da kai wa ma arsalnaka alaihim hafiza wa mu aike ka ka tsare aikin su ba kyale su ji Allah ka kyale su in alayka illa albalagu babu wani abin da ke kanka face isar da sako kurum wa inna idza azaqna al-insana minna rahma fariha shi dan adam idan muka dandana mai wata rahama sai ringa murna wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idan musiba ce ta same su ita ma musibar saboda abinda da hannuwansu ne suka aikata fa innal insana kafur mutum yakan zama mai butulci don babu shaka akwai wanda musiba tana raba shi da Allah Allah ka saba mu bane sai yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa ويهب لمن يشاء الذكور لله ملك السماوات والأرض ملك السماء إذا كسدك أنا الله يخلق ما يشاء الله ينحل ترى بند يسوء باو أبند ونيزا بابا فما ينادي تككين قدرة شيسا يكي تباو مثالي يتي يهب لمن يشاء إناسا يباما wani haihuwar yamaci wanda ya so wa ya habu liman ya sha'u zukur wani kuma Allah ya mar kyautan ta namiji wasu Allah yana ba su ‘ya'ya mata wasu kuma Allah ya ba su ‘ya'ya maza Ka gaba zaɓin ka bane sai ya ce au yi auyi zawujo auyi zawujo zukara wa ilasa wa ya za'alu man ya sha'u asima innahu alimun qadir aw yuzawwijuhum dhukuranan wa san ko Allah ya auratar maka mazan da mata da ka sai a baka yara maza a baka yara mata wai ji man yasha wa wani kuma Allah ya hana shayuwa ta yi kuma ba zai samu ba wannan kyautar Allah ne hu alimun qadir Allah masani ne Allah mai iyawa ne وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي نوم وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر an yi kalli kallimahullahu Allah ba zai taɓa yin magana ga ɗan adam ba illa sai ta hanyoyi guda uku na ɗaya wahayan hanyar wahayi hanyar wahayi saboda haka Allah zai wahayi ga mutum mai da min minhu wannan wahayin yana iya zuwa a farke yana iya zuwa a cikin bacci saboda haka yana daga nau'in wannan wahayi a ru'ya a don haka annabawa in suna bacci mafarkin su gaskiya ne wanda shi ake ce mawahayi hanya daya na biyu aumin wara hijabin ta bayan shamaki bayan shamaki Allah ya yi magana da mutum alhali mutumin bai ga Allah ba Allah zai yi magana da mutum a bayan shamaki to wannan hanya ta biyu ce shine alkalau min gairi wasi min gairi wasita kamar yadda Allah ya yi magana da Annabi Musa alaihi salam wanda ya zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban to wannan wahayin ta hanyar magana wannan wahayi ta hanyar magana tana kasancewa ne ga annabawa kuma tana kasancewa hatta ga waliyan Allah domin wahayin yana iya zama daukan ma'anar ilhama Allah ya isa da sako ga mutum don haka za ka iya samu waɗanda Allah ya yi magana su shi yasa ibn taymiyyah ya ba da misalai kamar a majmu'u fatawa mujallal na goma shafi shafi na ɗari da da takwas wahayi yana da nau'uka daban-daban akwai daga jinsin sa shi ake cewa al-ilham to sai ya ce yursila rasulan an ce illa aw ni wara hijabi ko ko ta bayan shamaki mm ko ta bayan shamaki shine misalin da muka yi da annabi Musa aw yursila rasulan ko ya aiko dan sako wannan ita ce hanya ta uku aiko dan sako ga annabi kaga kamar da ake aiko mala'ika jibril zuwa ga annabi muhammad don haka mala'ika jibril in ya taho ya bi iznihi ma yasha'u sai wahayin da izinin Allah abinda Allah ya nufi innahu aliyun hakim Allah madaukaki ne Allah mai hikima ne abinda zai baka sha'awa shine duka waɗannan hanyoyi na wahayi guda uku Allah ya ba da su ga annabi Muhammad dukkan su guda uku amma ba duka annabawa suka samu hadawa ba me Allah ya ce a ƙarshe to ka ka zalika wahala, إليك ka من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فتدعى الله وانشا بياني saboda ya kwantar da hankalin manzon Allah kuma ya tabbatar masa ya samu daraja a wurin shi ah, ya gaya mar hanyoyin da ɗan adam yake iya samu magana da Allah gaba ɗaya babu yanda za a yi ta magana da Allah in ba ta hanya uku din nan ba to da ya tabbatar da su shine a ƙarshe ce to kai duka an baka kaga ya gwada darajar manzon Allah shi yasa yake wa kazalika yanda aka gaya maka hanyoyi guda uku din nan auhaina ilaika muka yi wahayi gare ka ruhan kalmar ar-ruhu anan ma'ananta wahayi ne saboda ka kalmar ar tana zuwa da ma'anar mala'ika jibrilu takan zo da ma'anar wahayi daga Allah tana da ma'anar kalmomi da yawa zaka gani ta bayanin malaman sunna da dama kamar shi kansa ibn taymiya akwai littafin sa da ake kira al-jawab as-sahih a mujallal na uku shafi na 271 inda yake magana game da kalmar ar ya ce kalmar wahayi tana zuwa da ma'anan arruhu wa kazalika auhaina ilaika ruhan min amrina mun yi maka wahayi wato wannan sako da aka baka ya shafi al'umurninmu ma kunta tajrimal kitabu wal iman kai annabi baka san meye littafi ba baka san menene imani ba walakin Allahu nura amma sai muka sa wahayin nan ya zama sababin haske ga rayuwarka na hadibihi man nasha'u min ibadina to haka muke shiryar da wanda muka yi so muka so daga cikin bayanmu muna shiryar da shi ta sababin wannan wahayin kaga sababin wahayin da Allah ya ma annabi Muhammad ka duba duniya gaba ɗaya Allah ya shirye mu da ita saboda Allah yana shiryar da wanda ya so ta dalilin wahayi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai Allah ya tabbatar ma annabi kai muhammadu lallai ne kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici kaga magana ta kashi annabi ya samu shaidar mahaliccinsa ya isar da saƙon Allah babu zalunci Allah ka sa mu iya koyi da shi Allah ka karba ayyukan mu masu kyau Siratullahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi mm, Allah ala ila Allah tasiru lumur Allah yake siratullahi tafarkin Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wanda duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa nashi ne tafarkin Allah wanda shi ke nuna madarajar manzon Allah wallahi wannan waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar da shaidar Allah ga annabi Muhammad wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah yake kai Muhammadu kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici in ma baka gane tafarkin waye ba sai Allah yake siratil lahi tafarkin Allah waye Allah allazi lahu mulku ma fis samawati wa ma fil ardi Allahn da duk abin da ke sammai da ƙasa nashi ne sanai Muhammad yana kiran da tafarkin da ke kai bawa gare shi hmm. sai Allah yake ala ku sani ta tasirul umur ga Allah al'amura suke komawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد Allahumma اللهم بارك muhammadin. محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك